da maganar malam musa ranakun asabar da lahadi ni waɗannan ranakuna ne na karatuna a wannan masallaci waɗanda aka bani ni kam a duk waɗannan ranaku dokar ita ce idan aka kama wani ɗan boko haram to fatawar ƙwaya ɗaya ce komai tsakiyar karatu ku shigo mana da shi nan cikin masallaci in mun tabbatar da haka nan take za mu yanka arni iyakacinta kenan wannan maganar kowa ya ji ta ya shaida ta amma iya wannan dokar tana rayuwa ne asabar da lahadi ranakun karatuna duk ranar da take ranar karatuna ce wannan ita ce magana sannan duk wani dan boko haram da na same shi kewayen gidana ko makarantata ya tabbatar da cewa nan take da ikon Allah yana zuwa hannun mu nan take za mu kashe shi babu wata hukuma babu wani taron dangi da za mu kira mishi nan take za mu kashe shi iyakacin wannan magana kenan hukuma ta ji sarkin zazzau ya ji jami'ai su ji kowa ya ji kuma dan boko haram shi ma ya ji da kanshi wannan dokar haka take ainihin gare mu mu kan ba